Ka tafi kawai sai mun sake haduwa baffana ne yake mun magana. Sannun kifa. Yauwa. a a'a ba da ke nake magana ba, da gani na wanda kuke tafiya tare da shi nake magana. Funka! Funka! Tau masoyanmu masu kallon shirye-shiryenmu muna yi wa kowa fatan alkhairi idan har kuna so a yi muku tallan kasuwancinku kowane iri ne ta wannan salon na katun comedy. To, ku yi magana ta wannan nambar ko ku turo muna saƙonninku ta message. Rayuwa tana buƙatar tunani. Abubuwa guda biyu ne Matukar mutum ya fahimce su ba zai wahala ba a rayuwa. Na ɗai shine arzikinka, arzikinka waninka ba zai ci maka ba. Duk inda kake sai arzikinka ya biyo ka, saboda haka babu buƙatar ka hana kanka sukuni akan abin da Allah bai ƙaddara maka ba. Na biyu shine aikinka, aikinka babu wanda zai yi maka, saboda haka ka dage wajen yi wa Allah biyayya. domin Allah ba zai baka sakamakon abin da baka aikata ba a rayuwa kowa ta kan shi yake yi yi ƙoƙarin ka aikata abin da zai amfane ka duniya da lahira ya Allah ka ba mu dama da ikon aikata alkhairi ina yi wa kowa fatan alkhairi